juma'a ta madari babu ruhsati ba mai bayani akan rangwame in lam yuhdir juma'ata idan bai samu halartar juma'a ba fil madari saboda ruwan sama in zai tafi juma'a zai tafi cikin ruwan sama to wannan uzuri na hana mai zuwa juma'a ko ba zai hana mai zuwa juma'a ba to ba har ya kulla babi akan ruhusa an san duk da an kai magana akan ruhusa akwai wani abu wanda an wajibi sai wani uzuri shi gitta sai wajibin nan shi kuma abin da ya kasance muhayyari akan zabi babu wajabci yanke sai bisa ga zaɓi to shi na buhari kulla babi akan haka ya ce babu ruhusati babu mai bayani akan ruhusa watan liman lam yahdir juma'ata ko kuma in lam yahdir juma'ata akwai riwaya ta liman lam yahdir juma'ata wanda bai halarci juma'a ba fil madal cikin ruwan sama ko kuma in lam yahdir juma'ata idan bai halarci juma'a ba fil madal cikin ruwan sama to maluma sun yi sabani akan wannan wasu malumma suka ta akan cewa juma'a in ta kama ya kasance akwai ruwan sama to ruwan sama na hana zuwa juma'a wasu malumma suka ce suka kasu kashe biyu wasu suka ce ruwan sama in ya kasance masu dausayi na suna dausai da tuwahi amma ba su rike su gaba ɗai juma'a ba ta faduwa akan hakanan amma in ya kasance ruwan sama na rike tuwahi sosai juma'a na faduwa akan hakanan imamu na malik radiyallahu anhu yace yace akan cewa la yurhasu fi tarki hafil madari ba a yi rangwame gaba da jimu'a ba saboda ruwan sama amma dai hadisin da ake hina abdullahi bin abbasin shina zama hujja ga ana iya barin jimu'a saboda ruwan sama to aka ce ma abdullahi an ka ce ma malikun an radiyallahu anhu a jimu'a tana faduwa saboda ruwan sama yace ba ta faduwa sai an ce to kuma gashi yace la sama ban ji hadisi ba cewa jimu'a na faduwa saboda ruwan sama sai dai aka ce mishi to gashi ana cewa ala sallu fi rihali ya ce za ka fi safari ana cewa sallofin rihali ku yi sallah cikin cikin wuraren zaman ku ya ce wannan aya ana magana akan wurin tahiya ba gida ba don haka iya a hujja ga imamu na malik hujja ce nan ga bai da hadisi ingantacce yayi wanda ce juma'a na faduwa saboda ruwan sama amma dai jamhurin maluma sun ta akan cewa tana faduwa saboda ruwan sama wannan sun ka ta akan wannan da shafi'i da hamdu na anhu da sauran maluma amma shi imamu na maliki hujja ta ce bai samu hadisi ba akan cewa juma'a na faduwa saboda ruwan sama an kace to ai gashi ana cewa sallu fil rihali ala sallu fil rihali yace wannan wurin ta yi haka magana ba gida ba حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا اسماعيل هو ابن عليا قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارثي ابن ام محمد بن سيرين qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace limu adanihi ga mai mai kira fi yawmin matsirin ga yini wanda ya kasance ana ruwan sama sosai idan qulta ce idan kace ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka kace ashhadu anna muhammadar rasulullah fa ka ce hayya wala ta qul kada kace hayya ala salah in ka kace ashhadu anna muhammadar rasulullah fala ta qul kada kace hayya ala salah qul sallu fi buyutikum ku sallah cikin gidajen ku sannan ka ce hayya Allah sannan ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah amma ka kira hayya Allah sala saboda in ka ce hayya Allah sala ku yi goga zuwa ga sallah to kowa hituwa zai yi saboda jin wannan kira da jin kira aka ce hayya Allah sala duk mumini ba zai tsaya ba zai hito yace to kada ka ce hayya Allah sala in ka kawo nan sai ka ce a sallu fi wuyutikum ku sallah cikin gidajen ku faka annan nasa ko faka annan nasa kamar dai su wanda an halarci lokacin da ya faɗi wannan magana ranar juma'a na istankaru sun musanya mishi wannan ƙoli ƙala sai ce fa'alahu man huwa hairu minni wanda shi ne ya aikata wannan innal ta azimatun haƙiƙa juma'a wajibata na san cewa wajibata wa inni karihitu ni kuma na kasance ina kin an uhurjakum kada wata in jefa ku cikin laihi abinda a jefa ku cikin laihi wasu ku su kihitu wa an kace hayya ala salah an ce koyi goga zuwa ga sallah sun yi zaman su ba su hito ba kenan kaga sun yi laihi kenan yace to gudun ka in jefa ku cikin laihi don haka yace kowa shi sallah ta cikin gida ne amma shi ya hato juma'a din juma'a bata faɗi gaba ɗaya ba ya hato juma'a ashe an samu ruhusa abinda aka ce ma ruhusa watan abu wanda kasance wajibi na amma kuma saboda wani abu sai hukuncin da nauji shi canza shi koma bisa ga zaɓi wa hukumu na shar'iyyu in ta gayyara. ila suhulatin li amrin azara ma'a qiyami sababil asali sanbiru husatin shi aka ce marhusa hukumun al asali hukuncin mun asali in ta gayyara in ya canza ila suhulatin zuwa ga sauki li azara saboda nan amari wanda kasance na uzuri to in wani abin gitta na uzuri wanda ya kasance abu wajibi na amma uzuri ya gitta to wannan shi aka ce marhusa san bi ruhusatin shi ake kira ruhusa kaga nan ga ashe ruwan sama uzuri na babban uzuri don haka in ruwan sama sun hakama ana iya barin juma'a saboda haka nan amma haba liman kai zaman ne ba liman zai hito da sauran jama'a in an kai kira sai a ce sauran jama'a su zaman ne su amma wannan ba fi masabi malikin Allah anhu fi masabi malikin ya ce shi bai da hadisi na inda an kace a zamna ka a hita juma'a saboda ruwa sami yace abin da sawatan a abbance abbance ai kira ba a ce hayya ala salah ku yi goga zuwa ga sallah saboda kada in jefa ku cikin laifi idan kun ji an ce a yi goga zuwa ga sallah dole ne ku fito fatan shuna za ku tafi iya cikin laka wa dahal sannan kuma can za ku ta cikin talalabiya a dahal azalak wata ana nufin talalabiya kaga ga laka ga talalabiya a shekinan za a ta ana faduwa a fadi a tashi a fadi a tashi a isa masallaci yace to gudun kada in jefa ku cikin irin wannan kunci na rayuwa da irin wannan laihu su zaman ne su don haka nace sallu fi biyutukum to bisa ga wannan dai maluma sun kasu kashi uku wasu ta yi akan ana yi gaba ɗai a ruwa ko kaɗan na ko masu yawa wasu ta yi akan cewa yan ruwa masu yawa na an yi rangwame in kaɗan na ba yan rangwame ba imamu na malike ce da ruwa masu yawa da kaɗan babu rangwame babu min aina cutar juma'atu bai mai bayani akan min aina cutar juma'atu da inana juma'a ta kama wajibin ta kama kana inana nisa gwargwadon nisan ka da cikin gari amma kuma juma'a ta kama ka wajibi na ka tahota babu min aina cutar juma'atu wa alaman tajibu sannan kuma ga wani na juma'a ga suwa na juma'a ke wajaba liƙaulin Allah ta'ala domin zance ne ta'ala ɗaukaka idan nudiya lissolati idan aka yi kira min yawmin juma'ati ranar juma'a fas'au ila zikirillahi ku tahi zuwa ga zikirin Allah ku yi aiki domin zikirin Allah abinda aiki na za a yi nan ga asayu nan ga ana nuhin asayu laha al'amalu ai aiki saboda zuwa juma'a me aikin da za a yi saboda zuwa juma'a watan a rage akai fa a rage gashin baki a yi aski bayan an yi aski a sanya turare a yi wanka bayan an yi wanka a sanya turare duk wannan aiki na sannan bayan wannan kuma wa zahabu ilaiha da ta zuwa juma'a idan nudiya lis salati idan an kai kira ranar juma'a a idza nudiya salati min yawmil juma'ati in an kai kira li salati saboda sallah min yawmil juma'ati a ranar juma'a fa tsau ila zikrillahi ku tafi zuwa ga zikirin Allah wa rubai'a. bai'a ku ni kayya ya zo ga wata riwaya wa zarul bai'a fa tsau ila zikrillahi wa qala ada'un ada'un abi rabahin yace idza kunta fi qaryatin jami'atin in ka kasance cikin alƙarya wanda ya kasance alƙaryar nan watan jami'atin haddade alƙarya ce wannan ibnu jirejin ya tambaye shi ce me aka ce ma alƙarya malƙaryatu jami'atu me ake kira alƙarya jami'a yace wata abinda aka nuhi da alƙarya jami'a zatu jama'atin mai jama'a wal amiri da sarki wal qadi da alqali wal buyutul mujtami'a sannan kuma tan da gidaddaji da kasance so ha hado ba'adu habi ba'adin sashi na cikin sashi yace kaji da ta tanfa jidda to wannan ita kace ma alƙarya jami'a don haka ashe kenan kaga idza kunta in ka kasance in ji shi a dawuna abi da bahin yace idza kunta in ka kasance fi qaratin jami'atin kanu je bi salati an ka kiran sallah min yawmi jumu'ati ranar juma'a fa haqqun alayka ya wajab gare ka an tashhada haka halarce ta sami'ata sami'ta nida'a ka ji kiran sallah aw lam tasma'u ko baka ji shi ba ka ji kiran sallah ko baka ji kiran sallah ba wajibi na ka tahi to wannan maluma sun yi sabani akan wannan idza nudiya lis salati min yawmil fa fas'au ila zikrillah mi agurgudun nisa wanda ya kasance in kana ce an kai kira dole na ka taho in dai kana cikin alƙarya jami'a ita kan koya kai mai goma sha biyu sai ka halarci juma'a ko ka ji kira ko baka ji kira ba to sai ana magana akan wanda ba cikin gari ba wanda ya kasance suna harijar misiri suna wajen gari su kuma me agwagwadon a nisan da kamata a ce sun ji kiran sallah sun taho to nan maluma sun yi sabani zuhuri radiyallahu anhu yace gurgurdon abin da ka sa mutun shi mu a nisa ne shi kasance mil shidda tsakaninka da garin jima'a shi kasance mil shidda wannan shi a kauli ne a shi zuhuri sannan kuma an kiranta kauli na cewa gurgurdon mil hudu so an nisan da ya kamata lalle hakika duk wanda ya kasance tsakanin da gidan juma'a mil hudu to shi halarci juma'a a wannan ce kaule zuhuri an yi an ta kaule biyu gare shi da kaule na mil shidda da kaule na mil hudu to shi kaule na mil hudu din nan shi kuma shi kaule na wannan rabi'atu na abi abdurrahmani da zuhuri da rabi'a dukkanin su malamma malikun na anasinna to wannan watan shi an masabar su to amma abinda malikun abinda a hanya ta wannan sai ibn musayyabi da shi da malik ibn anas da shafi'i da ahmad da ishaqu sun ka tafi akan cewa juma'a wajibi ta alaman sami annida'a duk ɗan wanda ji kiran sallah juma'a ta wajaba gare shi cikin garin juma'a yake ko kuma ta wajen garin juma'a yake in dai ka ji kiran sallah juma'a ta wajaba gare ka to wannan shi a masabar jamhuri shi a kauli wanda kasance jamhuri maluma suke akai ne duk inda kake in dai kiran sallah ya kai gare ka to zaka tafi jima'a. Ah, saboda wannan kuma akwai hadisi da manzo Allah ka cewa innamal jumu'atu ala man sami'a nida'a wannan shi na karfar da kaulin su innamal jumu'atu ala man sami'a nida'a hakika jumu'a tana wajaba ga duk wanda jikin sallah to wannan hadisi Abu Dawud ya rubuto shi ta hanyar wannan ah, Abdullahi bin Abdul Al-Asi to an yi sabani akan kasancewa hadisi marfu'i ko mawqufi in an ka ce hadisi marfu'i na kaulin manzo na in an ka ce mawqufi na kaulin Abdullahi bin Abdul Al-Asina hadisi kenan hadisi ne to bisa ga wannan sai kasance a wannan ibnu abi shayba radiyallahu anhu ya yi riwaya min dariqin sahihin ta hanya ingantacciya min dariqin ta wata hanya hadisi wanda kasance marfu'i na an abrin shu'aibin an abihi an jaddihi hadisi marfu'i manzo Allah shi na cewa innamal jumu'atu ala man sami'a nida'a jumu'a ta wajaba ga wannan jikiran sallah to kaga ashe kenan wannan ya kafa na jumhurin maluma da sun ka ce duk inda kake in dai kiran sallah kai gare ka wajibi na ka tafi kana mil uku ko kana mil shidda ko kana hede haka nan wajibi na ka tafi juma'a to bisa ga wannan sai ya zuka ce to kuma abin da ke karhu wannan kauli na jamhuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi dan ibn Umm Maktum ya ce mishi watan ina da uzuri ban gani ban da jagora sace shikenan a sallah cikin jama'a tana faduwa gare ka sallah cikin jama'a tana faduwa gare ka saboda rashin gani da dan jagora bayan har ya juwa ya tafi sai manzo Allah ce mishi aka zama azana kana jin kiran sallah kala ce na'am kala ce to fashad fa ajib ka karba ma kiran ka karba ma kira in dai kana ji kira muddin kana ji kira to ka karba kiran nan kaga wannan ashe kenan kaga wannan hujja ce ta jumhurin maluma wannan yana karfar da hujja ta jumhurin maluma akan cewa duk wanda ya ji kiran sallah na juma'a kina cikin gari ko bai cikin gari juma'a ta wajaba gare shi wannan wata haka an karo to daga sa'idun musayyabi wa huwa qaulun aw huwa qaulu malikin wa shafi'i wa ahmad wa ishaqa sannan shafi'i radiyallahu anhu yace kuma abinda aka nuhi nan ga shi kasance mai kiran sallan nan mai sauci na sannan kuma saututtuka gaba su sun yi kawaici babu rigingimu na ababen hawa babu ainihin yaya ta mutane to kuma sauti wanda ya ɗaukakar da murya ta kira mai sauti na cikakke to duk baki ya kai inda sauti ne kai kuma sautin nan shi kasance ya kai ga masu ji ba kurma ba ya kasance shi kuma da zai kiran nan kunnuwa ne lahiya lo suke to duk bakin ya kai sautin ne kai juma'a ta wajen ga wannan wurin maluma sun kace duk wanda ya kasance mai sauti na mai kyau bayan haka nan kun babu babu ainihin yaya babu kwaramniya to gurgudun duk in ya daga murya ce sosai yayi kira ana ji bil uku shi a gurgudun abin da aka ji wannan ga wanda ya kasance mai sauti mai kyau matsakaicin sauti akwai waɗanda hakira a jami'ar goma sha biyu kamar irin su maruna da radiyallahu anhu an ce in yi magana ana ji mai goma sha biyu kamar irin abu ɗalha ala ansari in yi magana ana ji mai goma sha biyu kamar irin ma'awiya kamar irin a ah, wannan sufyanu uban ma'awiya abu sufyan uban ma'awiya an ce in ya daga murya ta yayi kira ana ji mil goma sha biyu don haka yan ana wurin yaƙi su manzo Allah ka sa su yi shela ko abu musa ko wannan abu ɗalha. ko kuma ibn hadabi radiyallahu anhu ko kuma abu sufyana ɗaya daga cikin wannan su manzo Allah ka wa ta shi kai shi cikin jama'a kaga kwarinata ta ta yaki fa ga sautukan mutane ga sautukan na abin hawa ga sautuka na ainihin a ah, dawakai da sauran ababen hawa amma ta da haka nan aka ce in suka daga murya sun kai la ana ji goma sha biyu to ba irin su aka mihi ba wanda ya kasance dai mai matsakaicin sauti na sauti ne matsakaici na in yayi kira ana ji uku <clears throat> gurgudun abinda ke na juma'a ta waje ba to wannan shi kaulin na jumhurin maluma wasu sun tayi akan cewa mil shidda shi kaulin zuhuri wasu kuma sun kace akan cewa mil hudu kaulin zuhuri na da shi da rabi'atun abi abdurrahmani sayyidun musaibi radiyallahu anhu da malikunu anasin da shafi'i da ah, Maduna hanbalin da isa ko ibn rahawaihi sun ka ta akan cewa duk bakin akan inda kira kai wajibi na wanda ji kira nan shi halarci juma'a to su kuma ku fadawa suka ce a'a juma'a ba ta waje ba sai cikin sai ga wanda a cikin litira sai kana cikin birni in kana cikin birni juma'a na waje ba gare ka in ko baka cikin birni ka ji kira ko baka ji kira ba juma'a ba ta waje ba gare ka wannan shi azanci na Abu Hanifa to shi na ce wa kana anasun da ya kasance radiyallahu anhu Allah shi mai jinkai fi kasar shi shina cikin gida nai ahyanan wani lokaci yujammi'u shina baro ainihin inda yake inda aka ce mazaura sunan wurina shina bi zawiya sunan wurina shina baro zawiya shi taho cikin misira shi taho cikin a busura wurin sallah wani lokaci kuma bai halarta to shi na ce wa kana anasun da ya kasance radiyallahu anhu Allah shi mai jinkai fi shi shina cikin gida ne hayanan wani lokaci yujammi'u shina tahowa a juma'a tare da shi wa hayanan wani lokaci la jami'u ba shi hituwa jumu'a wa zawuya bizawiya shina wani wuri da ake kira zawiya lafar sahani tsakani ne da cikin birnin a busura mil a farsahidu abinda aka ce farsahi guda mil uku kenan tsakani ne da busura mil goma mil shida kenan ko tsakanin shi da busura shidda don haka wani lokaci zai halarci juma'a wani lokaci kuma zai halarta ba a shekenan kaga hayanan in yadda bi kira na ya kai gare shi shi halarci juma'a a hayana in kira bai kai gare shi sai shi halarta juma'a don haka kenan kaga watan juma'a tana wajaba ga wanda ke jin kiran sallah kenan shina buhari yace babu min aina su ta juma'atu da ina na juma'a ke kamawa mutum wanda bai cikin gari juma'a shi zo juma'a a kenan kaga min shidda kamar da zuhuri kenan yace saboda tsakanin a gidan anas da busura mil shidda amma tare da haka nan wani lokaci zai zo juma'a wani lokaci kuma zai zo juma'a ba in mun ka ɗauka mai hudu juma'a ta faɗi gare shi in mun ka ɗauka gwargwado inda kira hakai maluma sun ce mai sauti cikakken sauti gari na da kawaici sannan kuma mai jin kiran nan ko mai wanda kunnuwa ne lahiya lo suke na to mil uku shi a gwargwado to shi kenan kaga hayyo dai watan mai ayin su ta tu daidai gwargwado ina ne za a zo juma'a wa alaman jibo kuma gawa take waje ba suna ahmad to maluma sun yi saɓani wannan ahmad wani ahmad ne ahmadun yunus ahmadun salihin ne ko ahmadun isa to shi na yace haddathana ahmad qala haddathana abdullahi bin wahab shi da ahmadun isa da ahmadun salihin dukkanin su almajirai ibn wahab na to amma buhari bai cika kawo ahmad shi kawo shi kake ne ba gashi yace kawai hadasana ahmad amma ga wata riwaya abinda sun kasa ahmadun salihin ahmadun salihin shi sun kasa ita arwa ingantacciya amma akwai wanda ce wannan abu na aimin fil musaharaji yace ahmadun isa ne amma dai cewa ahmadun salihin na shi a kaurin da shi inganci shi a kaurin da azai cin kauli qala haddathana ahmad qala haddathana abdullah ibn wahab qala ahbarani amrun al-harisi an an ubaidullah ibn abi ja'far anna muhammad ibn ja'far ibn zubairi hadathahu ya faɗa mishi an uwa ta ibn an aisha daga aisha zaujin nabi matan manzo sallallahu alaihi wasallam kala ta ce kanan nasu mutane sun kasance ta nawa buna yau ma juma'a wasu su na mayo sashe ranar juma'a wani sashe wani lokaci wa'annan su taho wa'annan su zauna gida wani lokaci wa'annan su taho wa'annan su kuma wata tsari gari Ah, suna ah, suna yatanawabuna yawmal jumu'ati sun kasance suna mayo junan su yawmal jumu'ati ranar jumu'a min manazilihin daga gidajen su wal awali da awali awali tsakanin da cikin birnin Madina an ce mil shidda ce wasu kuma sun ce mil takwas ce tsakanin da birnin Madina amma ta da haka nan ahadul awali suna bar awali su taho jumu'a sannan ko suna bar gidajen su masu nisa wanda kasance ba cikin garin jumu'a suke ba su ma su ga jumu'a wato wa min ayin ta jumu'a daidai gurgudun ina ne ake halarta jumu'a tuna fil gubari sai su shigo cikin ƙura yusibuhumul gubari sai ƙura ta bata musu tuwahi wal arqu da zuha faya haruji minhum al arqu sai zuha shi to gare su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hmm, fa ata hmm, fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanu minhum wani mutum daga cikin su yazo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa indi Aisha tace ko da wannan mutum yazo manzo Allah na guna فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo ala ce law annakum tadahartum da dai kun kasance watan kun kama yin wanka liwa mikun haza saboda yin wannan sun kasance in eh, sun kai da wajen aikin su bayan sun fito da wurin aiki wajen gonakin su wanda awali tsakanin su cikin birnin Madina mil shidda ne sannan za su bi wata shiya da aka ce ma ma'ida ita ma'ida in ba yanzu ba ko lokacin da muka zo maka kamar a shekara talatin in ka shiga cikin ma'ida kamar ka shiga cikin habdina garin watan shi ya haɓi gare ta sosai suna ce mata ma'ida da hausa suna kiranta a kusa to da duka shiga cikin wannan shiya yan ka wuce wanda kan san wanda shiga cikin haɓi ya hita da tuwa ka da komi za su yi kura to cikin nan suka biya su halarta benin su iso masallaci don haka su ahlul awali za su bar awali su zo bayan sun hito da gona wajen aiki sannan kuma sun hito da wajen aikace aikacen su tare da haka ba su yi wanka ba sai su yi juma'a kuma su biyo cikin kura cikin kura mai haɓdi to shi sai manzo Allah ce kun yi tsarki da kun yi wanka kafin ku iso kenan in mutum yi bar gona ta shi zagaya shi ta gida shi wanka bayan ya yi wanka sannan shi zo juma'a min ayin su ta juma'atu wa alaman ta A ashe kenan kaga ahlul awali wanda kasance tsakanin su cikin birnin Madina mil shidda ne suna halarta juma'a <clears throat> yace mi babu wakatul juma'ati bayan mai bayani akan lokacin juma'a maluma sun yi sabani akan lokacin juma'a aka ce idza zalati shamsu idan rana ta gota shine lokacin juma'a wa kazalika tamka hakan ga yurwa an kawo ruwaya an umar daga umarnu hadabi radiyallahu anhu umar hadabi radiyallahu anhu an ce shina juma'a bayan gotawa rana kamar hadisin da zai cikin muwadda malik wata ya ce wata na gashin hida ana azashin hida ta aqilu na abi dalibin in an ka azashin hida ta aqilu wajen masallaci cikin masallaci to idan wata shi hidan nan da an ka shin hida cikin masallaci idan idan inuwa ta masallaci idan inuwa ta katanga masallaci ta rufe wannan shi hida sai ummu hadabi radiyallahu anhu shi to lokacin juma'a yayi ashe kenan kaga babu waqtul juma'a idza zalata shamsu nan buhari ya ki hukunci bai ce hal idza shan shamsu ba saboda an yi sabani an yi ruwaya ga munna hadabi radiyallahu anhu cewa ya yi juma'a qabla zawali an yi ruwaya daga abubakar cewa juma'a qabla zawali amma dukkanin wa'annan basu inganta ba abinda inganta abubakar ya yi juma'a ba'da zawali umar ya yi juma'a ba'da zawali usman ibn affan ya yi juma'a ba'da zawali ali ibn abi talib ya yi juma'a ba'da zawali shi abinda inganta to shi na ce babu waqtu babun waqtu al za idza zalata shamsu wa kazalika tauka hakan ga ruwa an koyo ruwa an umar daga umara wa aliyan haka nan aliyu wa nu'man da bashirin haka an koyo ruwa ga nu'man bashirin wa amrunu faraisin haka an koyo ruwa ga amrunu faraisin radiyallahu anhum dukkanin su Allah shaidar da su hadathna abdanu هو عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله هو ابن دينار أخبرنا عبد الله هو ابن دينار قال حدثنا يحيى بن سعيد كو qala ahbarana na ibn sa'id al al'ansari. annahu sa'ala ya tambayi umarata ya tambayi ya tambayi amarata binti abdurrahmani an al-gull yawm al-jum'ati akan wanka ranar juma'a fa qalat tace qalat aisha aisha ta ce allahu anha kanan nasu sahabbai sun kasance mahanata an husihim su kawa kawunan su aiki ba su da masu yi musu hidima lokacin nan akwai karamcin akwai karamcin musulmi sannan kuma tan akwai karamcin mutane madina ba ta da yawan jama'a sosai kowa shi kawa kai ne aiki ko kana da kuɗin da haka biya ai ma aiki baka samu mai ma kanan nasu sahabbai sun kasance su an fusihim su kawo kansu hidima wa kanu sun kasance izarahu ila jumu'ati izarahu babun waqatul jumu'ati idza zalati shamsu izarahu idan suka maraita zuwa jumu'a arrawahu kenan ba'da zawali yake izarahu ila jumu'a idan ya kasance suka kuma zuwa juma'a arrahu fi hay'atihim suna ta akan sifa su ta aiki faqila lahu aka ce musu lawai da saltun da kun yi wanka wannan shi na gudun cewa wanka juma'a ba wajibi bane kamar da bayani shi ya gabata akan cewa manzo Allah shi cewa kullu juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin sannan kuma can mun yi bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa man tawadda a yawmal juma'ati fa biha fa ni'mat wa man nigita sallah fal gullu afdal man tawadda a yawmal juma'ati duk wanda ya aula ranar juma'a fa biha da sunna yayi riko kwabiha watan ya ɗauki abin da a farilla fa ni'mat madallan sunna ita ce alwalla waman ne kita sallah wanda ya wanka fargulu abdul wanka shi a mahici to kaga an ka diba can inda aka bayani akan wanka wajibi na akan wanka wajibi na waɗanga hadisi suna gudun rashin wajibci ne ashe mi a illa kenan wacce sa an kace sahabbai su yi wanka sun kasance su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kawa kansu hidima mutum da gona ta ta shiwo masallaci ya hito da gona ga ainihin kura ga kasa ga jiki ne na noman da ya na aikace aikacin da yi sannan shi biyo gori mai kura kamar da mun kai bayani kuma shi halitta juma'a a nan ko da shi ka zuwa sai shi kasance watan warin dauɗa ta shiga jikinsu sai mazu Allah ce da dai kun kama yawan kaka hin ku iso kaga wannan kamar shawara ce ashe mai Allah kenan dauɗa ko to in babu dauɗa a ashe kenan babu illa na mazu Allah ka ce wa lagu ta da kun yi wanka haddathna surayjun nu'mani قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن ابي عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول ان النبي حقيقه من الله صلى الله عليه وسلم كان يكسنce sallar jumu'ata shine sallar jumu'a shine samilu shamsu lokacin da rana ta gota حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد هو طويل عن أنس دغ أنس قال أنا yace kunna mun kasance nubakir bil jumu'ati muna goga wayan juma'a kenan muna yin ta farkon lokacin ta wani kilu muna kwanan rana ba da juma'a bayan juma'a ashe wannan kenan shina gwada sun yi juma'a da wuri-wuri farkon lokacin ta an kai ta ba su yi jikiri ba babu idan tajjal haru yawmal juma'ati bai mai bayani akan in zahiyar tsanatar ranar juma'a alhamdulillah wasu salatu wasu ala rasulillah adiba misbahu rawi muna cikin ma'arifatu tabi'ina ahiruhum ibnu halifatin halab عن مئة بعد ثمانين سلاب وليس في الأصحاب ولا أتباع من إذمه عبد الرحيم رائي آخرهم ƙarshen sahabbai mutuwa ƙarshen tabi'ai mutuwa halafu ibn halifata halafu ibn halifata shine ƙarshen tabi'ai rusuwa an mai atin ba da samani salafa salafa ya wuce ya mutu an mi'atin watan bayan ɗari daga ɗari ba da tamanin da bayan tamanin watan shi halafun halifa ya rasu hijira na ɗari da tamanin shine ƙarshen dukkanin tabi'ai ga rasuwa walaysa fil ashabi wala atba'i abinda wannan saudi ya rato abinda saudi ya rubuta cikin littafin nasa da rawi cikin tadribin rawi abinda ce watan cikin sahabbai ko tabi'ai babu wanda aka ce ma abdurrahimi babu babu sahabi abdurrahimi babu tabi abdurrahimi wannan gwaninta ta kawai ta harda shi gwada maka duk kusan sahabban manzo Allah ya haddace su ya san su don haka ce duk cikin sahabban manzo Allah babu abdurrahimi kaga ko manzo Allah mata rasulullahi an biya ta alfin wa ta ashar alfan manzo Allah ya rasu bar sahabi dubu ɗari dubu goma sha hudu amma cikin su babu abdurrahimi haka nan kuma tabi'ai kaga tabi'ai za su linka hakan ga kili so biyu yawa hamma cikin tabi'ai babu abdurrahimi kaga wannan ya ka kwarewa ga hadda kenan to shi na ce wa laisa fil ashabi watan babu cikin sahabbai wal arba'i haka nan cikin tabi'ai man ilmu wanda kasance suna ne abdurrahimi abdurrahimi ra'ayi ka kiyaye wannan yace kuma haka nan ma cikin sahabbai babu mai suna isma'ilu yace in ba wani abu wanda an ka samu wani mutum wanda ya ruwa daga wanda ya ruwa daga isma'ilu a guda ɗayan ka samu kawai haka nan ko cikin sahabbai an ce mutum guda an ka samu wanda aka ce mai isma'ilu ya yi riwaya amma ta hanyar da kasance hanya ba ingantacciya ba ce nan muka aje ko ko a kara ya adiba usulul adiba usulul dini wujubu hadaniyatillahi ta'ala ko wujubu hadaniyatillahi ta'ala wajibcin kadaito Allah ta'ala do haka wa qala shehu ta game da Allahu bi rahmatihi wahidun fi zatihi Allah makadaici na ga zatin shi wa sifatihi Allah makadaici na ga sifofi ne wa fi afali haka nan Allah makadaici na bayani alwahadaniya ilmin ilimin tauhidi hiya watan abin da aka ce mu wahadaniya ko da ainihin ta'addudi yawaita ko da waita fi zatin Allah ga zatin Allah ta'ala do haka fi zatin Allah subhanahu wata'ala haka nan wa fi sifatihi ko da ta'addudi ga sifofi na Allah wa fi abali haka nan ko da ta'addudi ga ayyuka na Allah wa ala hadha akan wannan fa inna wahadaniya haqiqa wahadaniya tudlaqu wa yuradu biha salasatu ma'anin ana ila laƙinta ana cewa wahadaniya amma abin da aka nuhi da ita ma'anoni guda uku awwaluha na farkunta wahdaniyatu zati kadaituwar zati wa hiya tanfi tana korewa an zati ga zati ne subhanahu wata'ala alkamma haqiqa almuttasila da almuttasila tana kore miqdari muttasili ga Allah tana kore sifa muttasila ga Allah wa huwa tarkibu zatihi shine kasancewa zatin ubangiji murakkabi mai hafaya wani saman wani min ajza'in akan jukka zatin Allah bai tarkibi wal kammal munfasila sannan kuma ta tana kore al kammal munfasila haqiqa wadda an muttasila a wanda an munfasila wa huwa wujudu zatin shine samu wani zati tujbihu zatahu wadda kasance ta kama zatin ya subhanahu wata'ala aw yakuna aw yakuna hunaka zatun mumathalatun li zatihi ta'ala wannan duma ana wahid aw an yakuna ko shi kasance hunaka zatun a samu wata zati mumasilatun li zatihi ta'ala wanda ya kasance ta yadda da zatin Allah subhanahu wata'ala babu ta zati wadda ta yadda da zatin Allah subhanahu wata'ala shi dai zatin Allah bai tarkibi shi aka ce ma alkamul muttasilu babu tarkibu zati zatin Allah ba murakkabi bane sabani zata tukka duk abin da kasance zati ne ana samun tarkibi gare shi ana samun tarkibu zati amma ban daga zatu Allah subhanahu wata'ala sifa ta zatin Allah ba ta da tarkibi amma duk sifa ta zata tuka tana tarkibi amma banda zatu Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan shi ake kira alkamul muttasilu alkamul munfasilu babu wani zati kuma irin zatin Allah wanda bai tarkibi duk abin da zati shi na tarkibi wannan shi suka ce ma alkamul munfasilu shi na ce walkamul munfasilu wa huwa wujudu zatin shine samu wata zati tujbihu zatahu subhanahu wataala aw an yakuna hunaka zatun mumasalatu li zatihi ta'ala aw an yakuna ko shi kasance hunaka zatun a wata zati wadda kasance ta kama li zatihi ta'ala ga zatihi ta'ala do haka sani hana budinta wahdaniyatu sifati kadaitu sifofi وهي تنفي عن صفاته سبحانه وتعالى الكمل المتصلة وهي تنفي تنا كوريوا عن صفاته دغ صفوفي سبحانه وتعالى الكمل تنا كوري مقداري المتصلة وانت أساددي wa huwa ta'addudu ta shine ta'addudu fi sifati higa sifofi ne min jinsin wahidin kamar ga jinsi guda kal ni tamka a ce Allah na da qudra biyu wal ni ko a ce Allah na da irada biyu Allah bai da kudura biyu bai da irada biyu Allah kudura guda gare shi kudura guda irada guda gare shi wannan shi aka ce ma watan alkamul muttasil fi sifati zatin sifata Allah ba ta da ainihin ta'addudi Allah bai da kudura biyu bai da irada biyu kaga in ka diba cikin jinsi na sifa jinsi na kudura kudura guda ta jinsi na irada irada guda ce saboda wannan su aka ce ma wannan sifatu ijadin ce wannan sifatu ya ihtisasin ce kudura sifatu ijadin irada sifatu ihtisasin to Allah kudura guda gare shi irada guda gare shi bai da kudura biyu bai da irada biyu wannan shi aka ce ma Allahu wahidun fi sifatihi ittisalan sai wal kammal munfasila sannan kuma ta kore ma Allah al kammal munfasilu haqiqa wanda ya kasance munfasila ce wa huwa an yakuna li ghairi sifatun wa huwa an yakuna li ghairi Allah na da sifa tujbihu da yake ta kama da sifatahu sifati ta ala dau haka ka an yakuna li ghairihi qudratun mithla qudratihi kamar shi kasance a ce da kudura irin kudura Allah kudura ta Allah guda ce sannan kudura Allah inna ma qauluna li shay'in idza arannahu an naqulu lahu kun fayakunu bawo mai kudura irin kudura Allah Babu mai irada irin irada Allah don haka wannan shi aka ce mishi kuma mun munfasilu wato na jihar sifa Allahu wahidun fi sifatihi ittisalan Allahu wahidun fi sifatihi infisalan wajhul ittisali ba watan Allah bai da kudura biyu bai da irada biyu wajhul infisali ba mai kudura irin ta Allah ba mai irada irin ta Allah bayan shi na tahi uku dinta wa abali kadaituwa ta ayyuka wa hiya tana korewa an fi'ilihi daga aiki ne subhanahu wa watan haƙiƙa wadda kasance ce ita rashin tare da yawa ga Allah ga ayyuka ne ba Allah bai da musharaka ga kowa ga aiki ne bai tare da da kowa wajen ayyuka ne Allah duk abin da ka gani Allah ya yi inda ma qauluna li shay'in idza arannahu an naqulu lahu kun kunu. aw wujudu fi'lin aw ko kuma ta wujudu fi'lin sabo wani aiki da shi ga wani na yuma su da fi'lahu wanda ke ya da aiki ne ta ala dau haka wannan duk dai alkamu mun fitu na ba kamar mutasulu ba saboda Allah shi kai gaba ɗaya duk abin da ka gani aikin Allah na don haka gashe kenan kaga eh, duk abin da ka gani Allah bai da musharaka ga wani wajen aikin nan wannan shi aka ce ma alkamur munfasilu wajen aiki na jihar watan zatun Allah na jihar zaki na Allah subhanahu wataala mun munfasilu kuma shine babu wani mai aiki irin aikin Allah shine mun munfasilu na jihar aiki kenan Allah wahidun fi afalihi ittisalan Allah wahidun fi afalihi imtisalan Allahu wahidu fi alihi ijadan wa idaman ijadan wajen samusuwa wa idaman da rasasuwa duk abin da ka gani Allah ya yi ba wani mai wani aiki in ba Allah ba Allah bai da musharaka bai da tarere ne da kuma wajen aiki ne wannan shi aka ce ma alkamun munfasil na jiha aiki sannan kuma shi aka ce ma mun munfasilu in mun hukuma kuma nan shi abokin tarewa na rashin babu wani mai aiki ina aikin Allah in an ka samu wani aiki ina aikin Allah Allah ya tarewa da wani ka aiki kenan Allah ya yi kuma ne ya yi a shi kenan akwai tarewa sai mi wa kadin su dallar mutakallimu na alama zahabu habu ilaihi almutakallimu na malumman tauhidi wa kadin su dallar sun kan hujja alama za habu ilaihi a kan abin sun kace aka yi ne fi shirhin ga bayanin su lima anar wahadaniya da ma'ana ta wahdaniya bi adallatin naqaliyatin wa aqaliya bi adallatin da hujjoji na qaliyatin na shari'a da hujjoji na shari'a wa aqaliyatin da hujjoji na hankali minha daga cikin su ba qauluhu ba akwai gyara minha daga cikin su qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun wa ilahukum haƙiƙa abin bautarku ilahun wahidun abin bauta abin bauta guda ne la ilaha ba mutum cincin bauta illa ko in ba shi ba Ar-Rahmanu Rahimu Ar-Rahmanu wanda kasance mai rahama ne ga mammiya Ar-Rahimu mai rahama ke bantacciyar rana alƙiyoma Al-Baqara wa qawluhu da zance ne ta'ala do haka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha ba makincincin bauta illa huwa sai shi alhayyu da wamamme alƙayyumu wanda tsari ga tsari na dukkanin watan ayyukan bayi ne ko kuma watan tsari na dukkanin rayuwa ta bayi ne da azukan su da cin su da shan su da suturar su da dukkanin abin da kasance watan ya cahi bayi duk arzikin bayi Allah ya tsayi wajen tsara shi wa qawluhu da zance ne shahidallahu annahu la ilaha illa huwa shahidallahu Allah ya shaidi annahu abinda ashani la ilaha ba mace cincin bauta illa huwa in ba shi ba wal mala'ikatu su ma mala'iku sun shaidi Allah makaɗaici ne wa ulul ilmi haka nan su ma malumma sun shaidi Allah makaɗaici na qa'iman bil qisti sannan kuma Allah ya tsayi bil da adalci la ilaha ba macincincin bauta illa huwa in ba shi ba al aziz manin jayi al hakim gwani ga aiki ne suratu ali imrana wa qawluhu zance ta ala haka qul huwallahu ahad ulka ce kuwa shi Allahu Allah ahad makaɗaici ne Allahu samad Allahu Allah as-samadu wanda ke wanda kowa ke bukata gare shi bai da bukata ga kowa wanda komi na da bukata da shi bai da bukata da komi lam yalid wa lam yulad lam yalid ba haihu ba wa lam yulad ba a sa ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan kun ba wani wanda ya tamka da shi al-ihlal wal ayatu awai fi hadha akan wannan da aka kadaita ta Allah ayoyi akan kadaita ta Allah kasaitu masu yawa na wal wahdaniya wahdaniya wa hiya ita min ahammi sifati tana cikin wata mahi muhimmancin sifofi al-ilahiyya wanda ake jinginawa ga Allah watan biha an-nususul qur'aniyya nasu suka na al-qur'ani un yabbiha sun himmantu da ita ina ya tamba ligatan watan kulawa da kasance ta kai mutuka bi bayanin hada bayanin ta wata karira ha ta fitashe ta bi itibari hada kulatta asifatul jami'a sifa ce da kasance ta tara da kullum ma yaliqu billahi subhanahu wata'ala ta tara dukkanin abin da cancanta ga Allah subhanahu wata'ala wal anna mafasalu hadaniya domin wajen bincike na hadaniya ashrafu shi an mahido haka mabahis hadal ilmi watan wannan bincike na wannan sanin ilmal aqida wata ana nuhi akan nan wata ilmi na aqida wata bahasi akan wahdaniyatullahi subhanahu wataala shi ashrafu shi an mahido haka ga dukkanin wuraren bahasi na wannan ilmi na tauhidi duk abin za a bahasi akan ilmin tauhidi bai kai bincike akan wahadaniya ba shine gaba Wani da don hakan ga summe bihi an ka ambaci wannan ilmin an ka ce mishi ilmin tauhidi fakila aka ce mishi ilmin tauhidi wa tauhidu abinda aka ce ma tauhidi fil luga ga luga al hukumu bi anna shay'a wahidun al hukumu yanke hukunci bi anna shay'a cewa wannan abin wahidun gudana duk abinda aka guda shi aka ce ma tauhidi ashe Allahu wahidun Allah makadaici ne ad-dalilul الأقلي hujja ta hankali a dalilu akali hujja ta hankali ko wa amma fi shari'i amma ga shari'a wannan abin da aka ce matauhidi lugatan alhukumu bi anna shay'a wahidun hukunci akan cewa wannan abin guda ne wannan shi aka ce matauhidi wa amma fi shari'a amma ga shari'a fal imanu billahi imani da Allah wahdahu shi kadai la sharika ba abokin tarewa da hu gare shi fi zati higa zati ne wa fi sifati higa sifofi ne wa fi afalihi ga ayyuka ne ad-dalilu naqali ad-dalilu aqali hujja ta hankali ala wahadatillahi subhanahu wa ta'ala akan kadaita Allah subhanahu wa ta'ala annahu abinda asha'ani law ta'addada ilahu da abin bota ya ta'addadi ba guda bane ka an kuna ilahaini kamar su kasance abin bota biyu lama da shay'un min alami da ba a samu komai cikin halittu ba aw lafasar da nizamul alami ko kuma tsari wanga na halittu da ya lalace tsarin halittu ko bai lalace sha mushahadatan saboda ga sama can bata kawo kasa ba ga ta can da watanta da taurarinta da giragizanta da hasken da a cikinta da duk abin a cikinta na kawa bai zo kasa ba sannan ga ƙasa na ita ma da nata tsari da ƙirin da abisa gare ta da ainihin a durwatsan da a cikinta da ruwan da a cikinta da gullabin da a cikinta da dabbobin da ke samanta wannan tsari na wanda kasance shi ne nizamul alam tsari na sama bai kawo ƙasa ba tsari na ƙasa bai kawo sama ba to wannan da abin halitta da mai halitta ba guda ba ne da wannan tsari na alam ya lalace law kana fihi ma alihatun illallahu la lakin daga dai sabata wujudul alam samun talikai ya tabbata bil mushahada gani ganin idanu don haka shi kenan zamu su bai baki ba wa ma adda ila adamil wujud duk abin da ke kai zuwa ga rashin samar da halittu ko kuma rashin ganin halittu wa huwa ta'addudu shine ta'addudi na masu halitta batilun batacce na fasabatul wuhdatu ashe kenan alwahdatu kadaita fasabata ya tabbata wa kazalika haka nan fa inna nizam alalami haqiqa tsari na halittu mushahidun gashi ana gani ne ashe kenan mai halitta guda ne da ba mai halitta guda bane da tsarin ganin halittu da ba gane shi hakan gode yake ba da ya shirbace wannan shi nan zai azaba shi an ah, ba na kamata azaba azaba dai nan ga shi kenan sai nizami shi shirbace to rashin shirbace wanda nizami shi hagudin mai halitta guda ne wa ma adda ila adamihi duk abin da kai zuwa ga rashin nizamin nan wa huwa ta'addud shine ta'addudi na na abin bota ba zan bata ce na wa idza badalla ta'addudu idan ta'addudi kuma ta ya baci sabatatil wahdaniyya ta sai ta tabbata wa hul madalu da man shine abin neman mu wa yusammuna hadha suna ambata wannan suna ce mishi burhanu tawarudi watan burhanu hujja ta a tawar tugu hujja ka kawo hujja a kawo hujja da kaza da kaza da Allah ba guda bane da an samu tamamu'i da an samu tamamu'i da an samu akin nizamul alam to ashe kenan Allah guda ne saboda ba a samu tamamu'i ba tunda ba a samu tamamu'i ba ashe kenan nizami zai lalace ba an gane wannan da ka ce kaza da sai a ce ma kaza in ka ce kaza sai a ce ma kaza har tuka ke ka da hujja ce kasance baka da mahita wai qalu ana cewa aidan kuma law annahu wujida ilahaini da an samu abin bauta guda biyu law annahu wujida da an samu ilahaini abin bauta guda biyu mutasifani wanda kasance sun sifantu bi jami'i sifatil ilahiyya da dukkanin watan sifofi na cincin bauta wa ta'allaqa iradatu ahadihim ma bi ijadil alami nuhin guda ya rafi ga samar da halittu wa iratul ahari nuhi na guda shi kuma tanyar rafi bi idamihi da rashin samar da halittu ya zai kai fa in hasala muraduhuma in wani sulhi ne ya cika da zai marjan ubainan da dani da an tara tsakanin a ke na wuhu muhalun samu suwa da sassuwa wannan kudura ta wannan nuhi ne ya ratayu da samun halittu wannan kuma nuhi ne ya ratayu da rashin samar da halittu a shekin nan da wannan ya faru ko wani su bukata ta tabbiya muradi ne ya cika da an samu jam'i bin da dani yi da rashin yi kenan a ce akwai kuma babu babu akwai babu sai dai akwai ko kuma babu an gane ko to ashe kenan kaga ashe kenan wannan shi hagwadin kenan mai halitta guda ne mai halitta ba biyu bane guda ne na ɗaya kenan to wa illan ya hasul muraduhuma idan kuma man husu bata samu ba ko huma ajizan dukkanin husun kasa wannan ya soyi wannan ya hana shi wannan ya soyi wannan ya hana shi kenan ko ne su muradi ne bai samu ba kenan ko ne su ya kasa to fal ajizu la yastihu lil ilahiyya fal ajizu duk wanda ya kasance kasashe ne la ya tuhu ba shi inganta lil ilahiya ga cincinta bauta duk wanda ya kasance mai kasawa na bai bai kamata bai cincinta kamala ta bauta duk wanda ya kasance kasashe ne ajizun la yasluhu lil ilahiya ba shi cincinta ba shi kyautatuwa ga cincinta ta bauta an gano wannan ko to wa in hasala muradu ahadihima in kuma watan nuhin gudan su ya samu dole sani banda na biyu wa ajadu sani kasawan na biyu yalzamu ajazal awwal shina lintar da kasawan na farko li'annahu mislahu domin dai shi ke da shi fil ilahiyya ga cincin tabbauta wa min hadha bisa ga wannan na ya zai bayyana anna ta'addudal alihati haqiqa wa yato abin bauta yi shi shina kai ila imkani tamanu'i zuwa ga kai ga sabani wa ta halufi da sabani bai tsakanin al'alaha abin bautan nan wa tamanu'u mahalun sabani kuma kore ne saboda ba a gane shi ba wanda zai yi waddi ilal muhali muhalun kuma duk abin da kai ga abin da aka kore shi ma kore rena ba irin kuma a tace na wa qasabata ya tabbata anna awjuhal wahdaniyya haqiqa huskoki na kadaita salasun guda uku na wahdaniyatu zati kadai tuwa zati wa wahdaniyatu sifati tuwa sifofi wa wahdaniyatu labali da kadai tuwa ayyuka Allahu wahidun fi zatihi Allah makadaici na ga zati ne ittisalan wa infisalan Allahu wahidun fi sifatihi Allah maka dai na ga sifofi ne ittisalan wa ittisalan Allah wahidun fi af'alihi ijadan wa idaman alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na'am eh dawaman me ana cewa hayyun bi hayati amma maluma suna sa asabitu wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa tawakkal ka dogara alal hayya akan tabbatacce a sabit da wamman Allah zai la mutu wanda bai mutuwa السلام عليكم أنا أحييك جدا جدا وبعد في بيان للقول قال ثاني قراءة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة المسجد فقيل لها لمن تخرجين إلى قوله قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. wata mata ta kasance ta umarnu haɗawi radiyallahu anhu tana halatta sallar subahin da sallah ta isha'i cikin jama'a mun yi bayani cewa kahin shi aure ta ta yi shir'i da shi tana halatta sallar subahin da sallar isha'i don hakan ga za ta aure shi amma da shir'in shi bata ta kama hita wajen sallar ta ta sallar subahin da sallar isha'i bisa ga haka aka yi aure ya ba ta dama akan haka sai ɗaya aka ce mata kuma shi na ce mata ɗin din me kike hita don me kike hita kuma ke san umarnin haɗawi ba shi son hitakki ya kasance shi na kishi akan hitakki ƙala ta ce to mista bai hana ni in hita lima na yamna'uni mista bai hana ni in hita ƙala tace uhu qauluhu abinda ka hana ni in hita abinda ka hana shi ki hana ki hita qauluhu alaihi salatu wassalamu ko kuma qawlun nabi sallallahu alaihi wasallama la tamna'u ima allahi masajidallahi kada ku hana bayan Allah masallacin ne na Allah billaili amma da daddare saboda mun yi bayani mun ka ce wannan mutlaqun na shi aka ce mahamdul mutlaqi Allah muqayyidi bayani ya gabata wanda ya ce a kan Allah ina tambaya ahalin kitabi waɗanda an ka halatta mutum musulmi ya aura waɗanda irin mutane ne a halin yanzu shi kiristoci ne da muke tare da su a halin yanzu su ne halin kitabi a shi na tambaya akan ahalin kitabi wanne iri ne waɗanda kuma aka yarda musulmi shi aura shin ahalin kitabi su ne kiristoci waɗannan na yanzu ko ko dai ba su bane wasu ne da ban ahalin kitabi to malum masu yi sabani akan ahlul kitabi su wane ne ahlul kitabi mun yi bayanin su tun harkon karatu mu da sahihul bukhari can inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take da zuwa ga hirqalu bayan take da ce wato qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abudu illa Allah ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum nan nan ga manzo Allah ya kire hirqalu ahlul kitabi hirqalu majusiyina bautar wuta shi kai ba bautar ainihin a ba cikin nasara amma ya shiga cikin addinin nasara ba a da tabdili tanattara ba da tabdili ya shiga cikin addini na nasaranci bayan an canza addinin amma kuma da da hakan ga sai manzo Allah ambace shi ahlul kitabi don haka ashe kenan tun da shiga cikin ahlul kitabi ya shiga cikin addinin su kuma ya shiga bayan an canza don hakan ga ana ba bashi hukuncin ahlul kitabi fil munakahati wajen aurceceniya sannan kuma bayan aurceceniya wazza ba'ih da yanke yanke duk hukuncin yanka na ahlul kitabi ana ba wanda shiga cikin addinin nasara shi haka na wanda shiga cikin addinin yahudanci ko da wuta shika bota ko da rana shika bota ma ana ba shi hukunci na ahlul kitabi ashe kenan kaga hirqalu ya shiga addini na nasaranci ba da tadili bayan an canza shi ko da shiga an riga an canza ba ainihin watan kitabi na wancan na asali ba ba da tabdili ya shigo amma kuma ta da haka manzon Allah ambace shi ahlul kitabi ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum an gano wannan ko to sai maluma suka ce ashe kenan duk wanda shiga cikin addinin nasara ana ba shi hukuncin nasara wajen hukuncin yanka da wajen hukuncin aure duk haka ashe kenan kaga kiristoci ne yanzu ahlul kitabina saboda ni sun shigo cikin addinin bayan an canza shi bayan an canza littafi wannan sabanin sun kace ba haka bane ba za a yarda da cewa ahlul kitabi bane amma wannan hujja ita a hujja wace kusan maluma suke akanta wannan ibn hajar radiyallahu anhu ya ce abin da cin toke nan ga malami ne a malami ne haka ya rubuta cikin littafi ne shi ma ibn hajar kalliye ga abin da malami ne faɗi <clears throat> wato wannan wannan a shehul islam al-iraqi zainuddin al-iraqi shi faɗi wannan magana cikin littafi ne to shi kuma na kali aka haka ce kuma istinbadi na na hukunci ya istinbadin hukuncin ga karkashin qaulullahi eh, qaulur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum an gano ko akan ce wadda ya wahira kalu ahlul kitabi manzo Allah an bace shi ahlul kitabi alhali kuma ya shigo ya shigo nasaranci ba da tabdili bayan an canza littafi bisa ga hakan kuma an kace mishi ahlul kitabi ashe kenan ana alamin ahlul kitabi wanda sun ka shigo bayan canji kiristoci kenan sannan waɗanda ba musulmi ba ya halatta a kira su da sunan musulmi ba kamar kaka kamar kila kamar idan ka tafa ma hausa sunan musulmai kila ko hausa abdullahi ko ko hausa ibrahim babu komai ana kiransu da wannan suna din Eh, duk sunan da mutum ya ambata maka ne ko kafiri ana kira da wannan sunan sai dai in an ga shi nuhi izdira'i kamar ke da sanya maka ne Muhammad da yake ba Hausawa saboda suna da mm, abin nan suna da bakakkiya da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in sun sa sunan ko ba Hausa suna ne shi amma suna sa Ibrahim suke Abraham suna sa wannan Jacob watan Yusuf kenan mm, ko kuma Musa suna cewa Moses ko ko kuma eh, abin ga Isa suke Jesus farko ya halatta musulmi ya auri wadda ba musulma ba daga baya ta koma musulma to wace irin wadda ba musulma ba wadda ba musulma ba kirista ba musulma ba ce sannan kuma ainihin ba majusiya kamar mu ce pagan ba musulma ba ce to ba a yi da'a mai pagan ba ko da ko ainihin ka aure ta don ka mai ta cikin musulmai ko don ka sanya ta cikin musulunci haram na armin pagan ba a mai mace da kasance ba ta da littafi duk wanda ba cikin ahlul kitabi ba za a aure su ba ba auren su ba a cin yankan su amma ana auren ahlul kitabi kuma ana cin yankan su don haka kana ya arme kirsa domin ka juye shi ta koma musulma sannan idan ba a iya kama liman shin mazduki zai jira liman ya ce ya kare ba a iya sai sannan ya tashi ya kawo abin da aka biya sai ko yana iya tashi lokacin da liman ya sallama zuwa ya kawo ba'adiyya idan kana biyan liman ba'adiyya ta kama shi kai mazbuki in liman ya sallama ba ka miƙewa sai lokacin da liman ya yi ba'adiyya ƙare sannan ka miƙe kuma aka ce in kan miƙe tsaye kada ka yi ƙididdiga da abin da ka fara bayan miƙewarka kada ka sanya cikin aikin aikinka ba'adiyya ai eh, shine ai in adiya ta kama liman ba ta kama liman kai mazuki ba za ka tashi ba sai liman yayi adiya ta ya kare kuma in ya kasance kan miƙe gabanin shi kare adiya ta yi ya sallame sallah bai wada ba adiya ba ka tashi kai kuskure ka tashi lam ya atadda bi ma fa'ala aikin da kai ba za ka kididdiga da shi ba sai ka bar shi kasa ka koma dawowa kasa bayan sallamewa ta yi kamar irin ka fara fatiha ka fara fatiha ka kare ko ka aza sura kila in kila an mai fatiha da sura ta kuce maka sannan ka gane ashe bai kare ba adaba to sai ka kasa da karatunka sannan idan mazuki ya tashi har ya kawo abin da aka biyar shi imam bai sallama ba zai jira liman ya sallama ko yana iya sallamewa to wannan sura ai shina da wuya a ce har ta tashi ka kawo abin da an ka biyo ka bai sallama ba kuma ba'ada ta ta kama shi an san ba'ada sajada buta a dawo a yi tahiya a sallama to kaga shi da wuya shi na nan wajen sajada shi yi sajada bai bai ƙara sajada biyu ba ka tayi kai fatiha dai ko babu sura ka yi ruku'i ka ɗauka ko daga ruku'i ka tayi kai sajada kai ta ya ka kai da shi na nan bai kare ba wannan shi da wuya to har in ya faru hakan ga in har ya faru hakan ga ba ka jira ne sallamewa za ka yi saboda ya yi ɗolin da ya kasance ya wuce ya wuce a abin ga ƙa'ida no ya ce wai yana bin sallah da masallaci yana yana bin koshin zafi kuma ba barin jin kai shi hankali ne ke yake sai liman ya ya tayi shi sai aka zama zaune yana nan ne ya fara sai shi liman ya duke sai ki sai sai ka ga da gani ya cikin haka nan sai ya taso cewa rabbana sai gani haka haka ne yake sai ya kuma rufe rubu hankali kan da tare da shi sai da nan sai ya kuma canza raka raka'a ko ta yi tare da a tambaya shi kai akan wanda ka biyar liman shi na jin sautin lasfika alhali kuma sautin bai ɗauke ba illai ne kawai hankali ne ɗauku har liman ya yi ruku ya ɗauko daga ruku shi shi nan tsaye shi nan zamani liman ya tashi tsaye ya karanta fatiha da ya sura ya duko ko kuma san ya fatiha kawai ya duka dauko daga ruku'i ban ya dauko daga ruku'i sai shi ya gance cewan ya ji duka liman ko da ji kabbara liman sai azu liman miƙewa na ya tsaye sai miƙe tsaye ashe liman shi kuma sannan ruku'i na yayi ko kuma daukowa daga ruku'i na yayi to ko da ko da fahimta liman har ya riga ya ta ya jaddai. sannan ya gane hmm? bai samu ruku'in ba bai samu ruku'i ta da liman ba ko bai samu ruku'i ta da liman ba to nan abin da ɗaya zai yi kawai in ya kasance shi na iya ruku'i shi liman ga sajida ta farko sai shi bi shi in ya bi shi ya samu wannan raka'a mutum ba raka'a ta farko ta ba tashi ya samu shi ruku'i shi ɗaukar daga ruku'i shi liman shi a cikin babin manzuhima hima cikin kauli na ahlari wanda an ka mace daga ruku'i bai samu yin ruku'i ba man ya dauka ko daga ruku'i ya samu shi wannan ruku'i amma in ɗami'a in yana tsammani an yi zurkar imam fi sujud cikin sajida sajida ta ɗaya ko ta biyu in ya same shi cikin tabu ta da da shi ya dawo ko sai shi guda wanda aka kere mai da ita kaga dai bai raka shi shi kadai ba abinda ka sa ba abinda ka sa ba zai kidriga da abinda aikata ba shi ruku'i shi dawo ko daga ruku'i sai shi sajidai shi dai kaga wannan ba ba cikin hukuncin mamumiya kamar ya koma kenan mun faridan alhali ko shi na bel liman ya koma faridan to wannan ba zai kidriga da wannan raka'a ba irin wannan irin wannan ya faru shikenan ne kawai ya ce ya

na bulala arba'in in ta yi zina an karkar da bawa akan boya saboda shi bawa bai da nasti na alkur'ani na cewa ga haddi ne amma su mata bayi idan suka yi zina abin da zo cikin alkur'ani a yi musu haddi bulala arba'in sai an karkar da bawa namiji akan boya mace ba a kashe su kuma ba a tagaribi ba a kai su wani gari a daure su bulala ko kashewa wannan ɗaya aka wa amma su bayi ba za a yi musu haka ba alhamdulillah wasu salatu wasu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam